danna subscribe ni wallahi soyayyar nan ta ta ishe ni gaskiya ana magana kana wani kai ustaz ustaz ustaz din me ustaz din me wai ustaz ustaz gaskiya ka daina mun haka dai gaskiya alhamdulillah alhamdulillah ina son ku wallahi masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah subhanallah subhanallah subhanallah wani irin subhanallah munafincin ba ina kana kana nishi ido na rungume kana nishi ido amma kana danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu kan lokaci